akan wata sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala da kuma tasirinta a cikin bayi ita ce sifa ta wadata wadata sifa ce sakakkiya ta ubangiji subhanahu wata'ala ya wadatu saboda yawan abin da ya mallaka duk wani abin da za a mallaka ko aka mallaka da ka gani na Allah ne subhanahu wata'ala sa'annan kuma wadatarsa ba ta buƙatar sai ya jingina da wani kafin ya zama wadatacce ko kuma ya ƙara wadata Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin suratul an'am wa rabbuka al-ghaniyyu dhur-rahma in yasha yuzhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin yace kuma ubangijinka shine mawadaci ne gamammiyar wadata wanda yake sarkin yi wa mutane rahama wanda rahama a wajensa take inda ya ga dama ga baki ɗaya sai ya halakar da ku ya kashe ku ya tafiyar da ku sai kuma ya kawo wa'yansu mutanen bayan kun tafi wa'yanda ya ga dama tunda kuma ai ya samar da ku ne daga zurriyar wa'yansu mutane da suka huce a baya wannan aya tana nuna mana cikakkiyar wadatar ubangiji da wadatuwarsa ma'ana samuwar mu yan adam a ban ƙasa ba ma ƙara masa komai rasuwar mu ma kuma ba za ta rage wa ubangiji komai ba Allah ya faɗa a cikin suratu fatir yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane ku ne talakawa mabukata manema tsaba a wajen Allah mabarata marasa komai a wajen Allah kuke nema Allah shi ne wadatacce ne yalwatacciyar wadata wanda yake godadde ba sai an gode masa ne yake ba shi dama a haka yake a gode yake saboda kirari ya tabbata a gare shi yabo ya tabbata a gare shi godiya ta tabbata a gare shi tun kafin wani ya yabe shi ko ya masa kirari ko ya gode masa Allah subhanahu wata'ala yana cewa a cikin suratu Ibrahim wa qala Musa in takfuru a gadan wannan sarauniya da aka fusgo gadon aka finciko shi aka kawo masa shi gabansa wasu ruwayoyi ma na isra'ila suka ce ruwa yana ɗiga a jikinsa kamar ta ƙarƙashin ƙasa aka kawo shi shanar musa ce wannan yana cikin falala ta ubangijinmu ubangijina ya yi haka ne don ya jarraba ni ga zan gode masa ko kuma zan bicirce masa annabi suleiman alaihi salam ya ce zan gode wa allah ko ba zan gode masa ba wanda duk ya gode wa Allah to kansa yayi wa domin ya janyo Allah ya ƙara masa wanda kuma ya butulce ya kafire ya kafirce to hakika ubangiji na wadataccen sarki ne kuma mai karamci ne ta yanda in ka gaza ma sai ya cika maka subhanahu wata'ala ubangiji yana cewa a cikin suratul ankabut wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi inna allaha la 'anil alamin wanda duk yayi kokari to ai kansa yi wa ba wai yayi ne dan yayi wa Allah ne don Allah ya karu ba inna Allah laganin haƙiƙa Allah tabbas wallahi mawadaci ne an al'alami na gabaran duk wani abin da ba shi ba a ce wai sai ya taimaka masa sannan zai zama Allah ko in aka samu ɗaya biyu uku suka tafi a ce to ɓangaren ubangiji ya samu ragowa a'a wannan sai ku mutane in kana da jam'iyya to komai kasawar mutum komai lalacewarsa ƙoƙari ake wai ka dinga zabarinsa kana zawarcinsa saboda fitan mutum ɗaya kai asara ne a wurinka shi ka ubangiji ba shi da asara haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul baqara qaulun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha Allah ya ce qaulun ma'rufun ka faɗi magana mai daɗi idan mutane sun zo neman abu a wajenka sai ku yi haƙuri kun ga wallahi ga yanayin yadda al'amuran suke amma in Allah ya kawo za a baku ku yi haƙuri an duba ka dai faɗi magana da kai ma an kai aka gaya wa ba za ta ɓata maka rai ba wa maghfiratun da kuma Rangwami khairun min sadaqatin yatba'uha adha ya fi a kan a ce mutum ya ba da sadaka kuma sai zo yi wa mutum gori bayan mu muka yi maka nan ha abu kaza muka yi maka mu muka yi maka riga muka yi maka wando to wannan sharri ne amma wancan ku alheri ne aƙalla in ba za ka iya ba mutum ba to ka gaya masa magana mai daɗi sai Allah ya ce wallahu ghaniyun halim lalle ubangiji subhanahu wata'ala wadatacce ne kuma halim wanda yake mai haƙuri imam tabari Allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsirin ayar suratul baqara wa'lamu anna allaha ghaniyun hamid yake cewa wa'lamu ayyuhan nas ku sani ya ku mutane anna allaha azza wa jalla ghaniyun an sadaqatikum wa an ghayriha Allah fa ya wadatu gaburan sadakarku da abin da ba sadaka ba kamar wakati kamar kyauta kamar tukwiti kamar taimako duk ba muna yi ne don neman kusanci zuwa ga Allah ba to kan mu wai sai mun yi ne tukuna Allah zai tattara wayannan ya samu ƙarin girma a'a Allah ganiyun ba wani ya wadatu ga buran wayannan wa inna ma amarakum biha wa faradaha fi amwalikum rahmatan minhu lakum tausaya muku yake yi sai ya taimake ku ya wajabta muku ku dinga bayar da irin wannan abin a cikin dukiyarku saboda me liyughniya biha a'ilukum domin da wannan din Allah zai wadata talaka a cikin ku sai ya zanto idan talaka ya san kai ne sanadiyar wadatuwarsa zai ƙaunace ka kuma zai maka addu'a ka ka samu karuwa kenan ba ubangiji subhanahu wata'ala ne ya samu karuwa ba wa yuqawwi biha da'ifakum ya karfafa kuma wanda yake mai rauni a cikin ku wani yana gida ba shi da lafiya sai Allah ya kawo ka ka kawo abin da za a sai masa magani wani ya gaza biyan kuɗin makaranta ko kuɗin haya sai Allah ya kawo ka ka ba shi kyauta ko ka ba shi sadaka ko ka ba shi wakafin inda zai zauna ko ya wani abu ka ba shi tukwici saboda jin daɗi sai kuma ya zan nasa ya gushe ya samu ƙarfi al'imam a khattabi Allah ji kansa da rahama yake cewa alganiyu sifar wadatacce da ubangiji yake faɗa a cikin wayannan ayoyi huwa allazi na 'an halki, wa 'an nufratihim wa ta'idihim li na nufin wanda ya wadatu ga biran halittu baya buƙatar su taimaka masa wajen gudanar da mulkinsa ubangiji su wata ala kenan alimam ibn kasir Allah ya ji da rahama yake cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala wa rabbukal ghani zur rahmati yake cewa al ai an jami'i khalqihi min jami'il wujuhi wa humul fuqara'u ilai duk wata hanya da ka sani ba wata hanya da za ka tsina na ubangiji ko ka amfana da shi shi kaɗai ya ishi kansa subhanahu ta'ala dan haka ku ku ne talakawa al-imam ibn al-qayyim yake cewa a cikin nuniyarsa وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على التمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد to yan uwa kaɗan daga cikin sura ta wadatar Ubangiji kenan. wannan ya sa yawan abin da yake wajensa babu abin da zai rage shi ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa kamar da yake cikin hadisin abu zar al-ghifari wanda ya rawaito daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rawaito daga ubangiji subhanahu wataala yake cewa law ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni da za a ce na farkon halitta da na ƙarshe da mutane da aljanu gaba ɗaya za su haɗu su haɗu a wuri ɗaya kowa ya buɗe bakinsa ya roƙe ni ya zama abin da wannan ya roƙen ba shi wannan ya roƙen ba tun daga halittar farko har zuwa ƙarshe mutane da aljanu akwai kowanda wanda ya san adadin wannan halittar to a ce kowa ya iya furtawa ya roƙi abu fa aqaitu kulla wahidin mas'alatahu sai kowa in bashi abin da ya roƙa kaga dai da yawa ko sai manzan Allah ubangiji manzan Allah ya ce sai ubangiji yake cewa ma na qasa zalika mimma indi da nake da shi ba abin da zai ragu inda za a iya buɗe maka hijabi ka ga abin da Allah yake da shi bayan duk an gama ba kowa abin da ya roƙa to in kwa za ka ga ragowa to sai dai kamar yadda za ka ɗauko allura ka je bahar maliya ka tsinduma allura ka ga za ta ɗan dangwalo ruwa ko to ruwan ya ragu na cikin bahar maliya wannan an maka nema wai don ka gane to ka san ku ashe wadatar ubangiji ba ƙaramar wadata ba ce ba ba wai za a gama rabon bane kafin a zo kanka in baka samu ba a rubuta cewa za ka samu bane to shi yasa kuma mu kula da kyau duk abin da Allah ya bamu to fa ya bamu ne mu wakilce shi akan abin ubangiji subhanahu wata'ala yana sane sa mu zama halifofinsa akan dukiyar da ya bamu kuma kafin a halicce mu dama ya rubuta zai bamu hadisi abdullahi dan mas'ud yana nan wallazi la ilaha ghayruhu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman a ƙarshe wa yi umaru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi mala'ika za a ce rubuta duk abin da mutum zai samu to wannan kusan shine budget na kusa da ƙarshe amma tun kafin nan Allah ya ce qul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada kace musu ya rasulullahi kwa kafircewa ubangijin da ya halicci duniya a kwana biyu hakku dinga sanya masa wasu ku ce sun yi daidai da shi ko ku ce suna taimaka masa kuna da hankali kuwa zalika rabbul alamin Allah nan fa shine shugaban ubangijin talikai wanda halicci duniya Allah subhanahu ya ce waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wannan duniyar da kake gani fa a cikin wa'annan yan kwanakin ya sanya mata jingima jinjiman duwatsu wa baraka fiha sannan ya sanya albarka a ƙasar a ciki akwai diamond akwai gold akwai kama akwai ƙarfe akwai fetur akwai waye duk a lokacin Allah ya ce ƙasa ta zama tana fitar da wannan ba sama ce za ta dinga sauko da waɗannan ba ita sama akwai arzikinta daban wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun to ba wannan arzikin sai Allah ya kaddara ta hanyar hanyarsa za a iya samun ci gaba a ci abinci a yi komai to kuma wa kaddara fi ha a kawata ha duk wani abu da zai fito sai Allah ya yi table abu ma'ana ya kasafi ya ce to arzikin wannan ƙasar ta daidai wajen nan za ta samar da arziki kaza wanda mutane za su iya haƙa su fito da shi iya kaza ne in ya haɗu kuma kaza zai yi china dawana, dawana, da wane da za su ci kaza zai yi koriya da wane da wane da wane za su ci kaza zai yi najeriya da wane da wanta da wane za su ci kaza zai tafi kaza kuma an zo najeriya ma a kasa sai ya biyo ka har gida shi ne wannan saboda wadatarsa bayan wadatar tasa kuma da tsiya tsari na ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa bahaushe ya ce zafin nema baya kawo samu ba wani mutum da ya taɓa samun dukiya wai saboda zafin nemansa. in kuwa ka kuskura ka samu ka ji cewa saboda zafin neman ka ne wallahi sai Allah ya karya ka inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah qaruna aka ce kakkai fariya inna Allah la yuhibbul farihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد ده في الأرض إنه لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي matsalar da ƙaru ne samu kenan sai ga ai saboda dagewarsa ne da ƙoƙarinsa yasa ya samu wannan kuɗin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai san cewa Allah ya halakar da minal quruni a cikin mutanen da suka wuce man huwa ashaddu minhu watan wa aksara jama'a wanda in karfin ne na ilimi da na jiki akwai wanda suka fi shi in kuma magana tarin dukiyar ne ai ba karo ne fi kowa kuɗi ba tun aka fara halitta wa aksara jama'a akwai wanda suka fi shi kuɗi in akalla ba a samu wani mutum ɗaya ba ai an samu gwamnatocin da suka fi shi kuɗi kuma Allah ya halakar da su tare da dukiyar ma gaba ɗaya shi yasa da Allah ya tashi halakar da karuna sai ya masa wani wulakancin da ba a taɓa yi ba fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard da dukiyar da shi din gaba ɗaya Allah ya sa suka yi ƙasa ba ma wanda zai gaji dukiyar to ƴan uwa manzala sallallahu alaihi cewa i'malu ku yi aiki fa kullum muyassarun lima khuliqa la kai dai ka nemi sababi ka nemi sana'a ka nemi aikin yi ka roƙi Allah amma ka haɗa da a cikin zuciyarka fa duk wani ɗan adam Allah zai hore masa abin da aka halittar masa saboda shi ba wani wanda zai ci arzikin wani arzikin wani ba zai baro shi ba ya zo wajenka kuma shi arzikin shi kansa jarabawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un muna jarraba ku da alheri da sharri domin mu gwada ku kuma zuwa gare mu za ku koma wanda arzikin yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake Allah subhanahu wa ta'ala yake jarraba mu akai Allah yake cewa aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum na fi ku yi imani da Allah da manzansa kuma ku ciyar da dukiyar da Allah ya sanya ku ku zama masu gadi a kanta shi yasa shi ma aka ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirata Allah ne ya baka can ma Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar Allah da ya baku wa ana dan an nuna maka cewa arzikin ba naka bane inda zaka ƙara gane cewa ma arzikin na Allah ne ka duba mutanen da suke da arziki za su ga ba sa wuce wayannan halayen ko dai Allah ya kwace arzikin kafin ka mutu nawa akai yi na san ina faɗan maganar nan zaka tuno wane da wane da wane a unguwarku ko a garinku ko a labarin da ka karanta wanda Allah ya tara musu dukiyar amma kafin su mutu Allah ya kwace dukiyar in kuma har Allah ya bakka da dukiyar to ran da zaka mutu kuma ta zama ba taka ba sai Allah ya ɗauke ta in ka mutu wani ma kokawa da 'ya'yansa kan su yi wani aikin alheri don ya samu lada su ko kuma kana da ran ga arzikin amma Allah ya hana ka morarsa nawa ne suka tara arzikin aka ta sake su aka kai su kurkuku suka mutu a cikin kurkuku matarsa ma bai isa ya ganta ba sai dai ya ganta a daidai lokacin da za a sa masu tsaro wani abu ba zai gudana tsakaninsa da ita ba dukiyar sai dai a kashe masa ita a waje amma bai sai ya kashe ta ba wani ko ba sai an sa shi a kurkuku ba sai Allah ya aje shi a sa, sai ya dauke masa motsi ya zama ya samu cutar bari shi yanzu ba ta tara kuɗin yake ba kuma ka gan shi kamar albasa kina ruba kina ƙara kuɗi kanwa kina zuba kina ƙara tsada amma kuma duk da haka shi ba zai iya cin kuɗin ba yana kallon kuɗin jama'a an yi haka ko ba a yi ba akwai su da yawa wani ma Allah sai ya ba shi tarin kuɗin ga gora sai dai tsutsa ga kuɗin amma sai Allah ya ɗauke hankali sai zama mahaukaci sai ana ɗaɗɗaure shi ƙarshe da kuɗin nasa za a ɗauka a kai shi gidan mahaukata a sa shi a turu Allah yana haka in ya ga dama ni'imomin da Allah ya mana wa'anda ba na kuɗi ba suna da yawa wanda sun fi kuɗin daraja da Allah zai ce to bari in ɗauke idanka in ɗauke kunnanka jinka da ganinka gaba ɗaya da ɗanɗananka in ka arzikin da na ba ƙaru da ka ce ah, a Allah abin na a yadda nake ɗin nan in ci gaba da fafutuka ina samun arzikin gwargwado a kenan ba yawan su ne abin burgewa ba to ƴan uwa abin da nake so in mana nasiha a gare shi zuwa ƙarshe ne kada haɗaman neman arziki ta samu bar ubangiji mu tafi akan lallai dole dole sai mun tara dukiya a duniya hadisi ya tabbata daga mutsarrif ibn Abdullahi bin shikhir daga babansa wanda imam ahmad ya rawaito yake cewa wata rana na ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai na ji manzo sama ya karanta faɗin Allah alhaakumut takasur takasur gasar tara dukiya da 'ya'ya da gina gidaje da siyan fulotai da aje kadarori ya sa kun manta da abin da ya fi muhimmanci a rayuwarku shine lahira ba za ku tuna ba har ta zo tumul maqabir sai ran da tukuna aka kai ku makabarta sai ba za Allah sama ke cewa ya qulu ibn adam zaka ji dan adam yana cewa mali mali dukiyata akawun ɗina a waje kaza kuɗi na a waje kaza ƙasa ta a wuri kaza kaza na a wuri kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hauka yake wahal min malika to kai kana da wata dukiya ne ai dukiyar ka ɗayan hudu ne illa ma tasaddaqta fa ambaita abin da ka ɗauka ka bayar sadaka to wannan ta zama dukiyarka don za ka je ka bore ta ranar alƙiyama au akalta ko kuma abin da ka ci don haka gwandama ka sa a gaba ka ci gwargwadon yadda lafiyarka da ta iyalinka ke bukata to da ka ci fa'afunaita kaga dukiyar ta kare ta bangaren abinci kenan aula bista ko ka saka tufafi ablaita kuma suka zo suka mutu wannan hadisin hadisi ne hasanun sahih don haka yan uwa mu sani cewa arzikinmu yana nan tare da mu Allah ya rubuta za mu samu hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga abdullahi bin mas'ud yake cewa manzo Allah sama yake cewa ayyukum malu warasatihi ahabbu ilayhi min malihi ya ku sahabbai wane ne ya fi son kuɗin magadansa fiye da kuɗinsa sai suka ce ya rasulullah ba wanda zai ce ya fi son kuɗin wani fiye da nasa ai mal dukiyarka ta sai manzo Allah ya ce to abinda ka ɗauka a cikin dukiyarka ka bayar shine naka wanda kuma ka bari wannan ba naka bane karshe zaka mutu ka bar shi kuma a gada ba ka da tabbas za a gode maka ko ba za a gode maka ba an karbo daga ummuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta cewa wata rana an yanka mata akuya a gida ko an yanka akuya a gidanta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo yake cewa ma baqiya min ha me ya saura a cikin naman akuyar nan sai ta ce ya duk gaba ɗaya ba komai sai ka faɗa kawai karfa tattace ce kawai ta rage ta gaba kenan cinyar karfa ta gaba sai maza Allah ce ki ce dai gaba ɗaya akuyar ta yi saura karfa tattace kawai muka yi asara don ita kaɗai za mu ci mana wacce muka bayar wajen ita ce tamu yanzu mutum nawa ne suke yi wa dukiyarsu haka an karɓo daga yazid ibn abi habibin yake cewa wata rana abul khair ya bashi labari cewa ya ji uqbatu ibn amir yana cewa Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullum ri'in duk wani mutum rana alkiyama fi zillu sadaqatihi sanda rana ta yi rana ana cikin bala'i to in kaga inuwa gwargwadon sadaka ka gwargwadon inuwar ka iya inuwar ka iya sadaka ka iya sha'anin karan alkiyama don haka wanda aka ƙirga abin da ya bayar na tufafi da na abinci da na kuɗi ya zama ya fi naka to ranar alƙiyama sai ka yi sha'awar ina ma dai a ce kai kai irin nasa kullum ri'in fi zillu sadaqatihi hatta yufsala bainan nas har a ga hisabi zaka ga wanda yafi kowa inuwa shine wanda yafi kowa sadaka sadaka ƴan uwa ina horar kaina da ku akan fitar da abin da Allah ya bamu na arzikin sa mu yi abin da ya dace mu taimaka wa iyalan mu sune na farko abin da ya ba a gare mu in kana da ɗanka da baka biya masa kuɗin makaranta ba ka tausaya wa masu makarantar nan ka fitar daga cikin abin da ya saura a cikin dukiyarka ka biya masa kuɗin makaranta ka taimake shi ka taimaki masu makarantar ka taimaki kanka sannan mu duba 'ya'yan 'yan uwanmu ‘ya'yan ‘yan uwanmu da ‘ya'yan ‘yan uwan iyayenmu waɗanda suke nesa da mu misali ɗan uwan mahaifiyar mahaifinka ne ko ɗan uwan mahaifiyar mahaifin matarka ne Watakila ya yi nesa da kai da mu su su dinga tafiya gidajen rediyo suna tallata kansu suna kaskantar da kansu akan a taimake su a biya musu kuɗin makaranta wallahi sai Allah ya tambaye mu akan arzikin da Allah ya bamu ba zai kare ba in ka bayar manzo Allah sun ake cewa ba wata dukiya da taba karewa saboda an ɗiba an bayar ku ɗiba ku bayar ku taimaka ka bincika ka ji waye ba a yi masa registration ba ga jam nan ta taho su waye suke bukata ko mutum ɗaya ne ka samu ka biyawa kai ma sai Allah ya taimake ka ka ci jarabawa ranar alkiyama tun daga ka yara nawa ne suka makale suka kasa karatu wasu sun faɗi kwalifayin wasu suna nan sun fara NCE ko diploma ko digiri ko masters ko PhD mu taimaka musu mutum nawa ne suka rasa abinci saboda rashin kuɗi ‘ya'yan mata nawa ne aka lalata su ba don suna so ba saboda ƙaramin tunani suna ganin abin da ya rage kenan in ba a taimaka musu ba za su iya tsira ba yara nawa ne ku duba a bakin titi ka zo ka tsaya Ka ga yara wani ya ɗauko sabulu da omo yana fesa wa mutane a mota don a bashi naira goma ko ishirin duk da cewa abin da suke da yawansu ba daidai ba ne amma taimaka masa mana ɗan sanda ne ka gan shi a tsaye a bakin titi ba sai ya roƙe ka ba in kana da shi kalle shi ka gan shi miskini ne watakila ba shi da abin da ma zai ba iyalansa ɗauki ka ba shi shi ma ka taimaka masa almajiri ne ka gan shi ka taimaka masa shi ba a ce ya bara ba amma kai kuma ba a ce kakka bayar ba balle ka haɗa hadda zagi da cin mutunci mu yi ƙoƙari mu yi wa kan mutane tanadi zuwa ranar gobe alkiyama muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mu dace Allah ka wadata mu a cikin wadatar ya Allah karka ban mu da talauci a rayuwar mu. Allah muna roƙonka ka tsare mu da talauci Allah ka tsare mu da damuwa ya ubangiji muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu ka suturta mana aibinmu Allah ka gyara mana halayenmu Allah ka gyara mana ƙasarmu Allah ka taimaki shugabanninmu ka sanya musu adalci a cikin zuciyarsu ka sanya musu tausayi a cikin zuciyarsu ka ba su hikima a ƙwaƙwalansu waɗanda kuma suka ƙi sai sun cutar da mu wanda duk yake takama da abin da Allah ya bashi na mulki ya cutar da mutane Allah ka gwada mana albin mamakin kudurarka a kansa wanda kuma ya zalunce mu Allah ka saka mana wanda duk yake takama da mulki don ya cutar da mutane ubangiji Allah ka gajiyar da shi ka hana masa abin da yake so Allah yan uwan da suke cikin halin kakanika yi a zamfara a sakkwato a birnin gwari a wasu bangarori na Niger State da sauran bangarori na Najeriya da maiduguri da sauransu ubangiji Allah ka cece su wanda suka rasa ransu a cikin musulman cikin su Allah ka sa sun yi shahada ya ubangiji mu kuma da Allah ya tsare mu a garuruwa irin su Kano ubangiji muna roƙonka ka tsara mana tsaro Allah ka kawo mana ƙarshen waɗannan musibu kakar siyasa da take shirin tahowa Allah ka yi mana zaɓi na gari Allah kar ka mu da hankulan mu da iyawan mu Allah ka gwada mana iyawarka Allah muna roƙonka ka sanya mu a aljanna Allah ka raba mu da damuwa lokacin mutuwa Allah ka raba mu da damuwa a cikin kabarin. Allah ka gafarta wa mamatan mu baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ayawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan rana ta Juma'a wanda da kansa ya roƙa ya ce a dinga masa salati musamman ranar Juma'a wanda duk ya masa salati ɗaya Allah zai masa goma kuma duk wanda ya wa manzo Allah sallallahu salati Allah zai isar masa a ce wani dan wani a waje kaza yayi maka salati wannan kaɗai ya ishe ka ɗaukaka, Allah ya sanya mu a cikin cetonsa wa qumu ila